ka san matsalar kuɗin samarin nan ne ba a yarda da ku da wannan shi na wata kawai ni tashin hankali na dinga ganin ka kana kula yan matan musamman na bayan layin nan marasa mutunci dan dirran da na ganka da yarinya kana kula ta wallahi duk abin da ne mata ita ta siya din ba raga mata sa insha Allah za mu kiyaye da shi ne zaman lafiyar mu ni da kai in ka kiyaye shi ke a haba ko dan wannan hasken na kiyaye dole mu kiyaye in kai wa sarere wani ya dauke a ina ba zai yi ba ai so yake in fada rijiya thank you Ha? John? Ni zai ci amana? Namiji! Lallai kwa zan nuna maka halin mata yau ne ma. Dama baki da hankali? yaya ta ce ba muna kokarin mu san yadda zamu mu samu mata mu samo mahaifiyar mu lafiya ba ta lafiya da zoki ne ke na ga mata wannan dusan yaya ka ce da ila kin yi a bakin auren kin babu babu